Assalamu alaikum. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nemi ɗan aware masu goyon bayan Rasha da su saki sojojin Ukraine da suka kama a daidai lokacin da rundunar NATO take zargin Rasha da keta iwaicin Ukraine. Sojojin Pakistan sun shiga tsakanin gwamnati da masu zanga-zanga da ke neman Firaministan Minister Sharif da ya bar kujerar shi. a argentina kuma yajin aikin kungiyar kwadago ya dakatar da lamura a birnin bornes aires saboda tauyewar darajar kudade da rashin ɗaruruwan jama'a ne suka halarci jana'izar ɗan gwagwarmayar 'yancin bil'adama ahmed saf islam a masar a ƙarshe mabiya addini a india sun yi bikin da ake kira ganesh festival akan tituna da ake kowace shekara salamu alaikum